a kan wasu gungu na Yahudawa waɗanda adadinsu ya haura mutum ɗari waɗanda gwamnatin Isra'ila bisa taimakon ƙasar Amurka suka kore su daga cikin ƙasarsu ba don wani abu ba sai don waɗannan mutane suna kwatanta addinin Yahudanci irin wanda yake tun a lokacin annabta. Matayensu suna sa hijabi, su sa niƙabi, su rufe ko'ina na jikinsu ta yanda ba za a gansu ba. wanda hakan ya baye ga gwamnatin ta kore su to bayan gwamnatin ta Isra'ila ta kori waɗannan mutane sun yi biye-biye zuwa wasu ƙasashe har ƙasashe hudu kuma duk inda suka je nan ɗin ma dai ba a kyale su a suna fuskantar tsangwaba wanda hakan ƙarshe kai su ga fakewa zuwa ga ƙasar Iran wanda a can ne suke ganin za a basu su yi addinin su a bisa tsarin da suka fahimci cewa gaskiya ne ba tare da an tsangwame su ba musamman suna ganin cewa ita Iran ɗin ɗaya ce daga cikin ƙasashen musulmai wanda ba za a iya hana su su yi abin da ya kama da irin addinin musulunci ba. A ranar 14 ga watan goma shekara ta 2021 wata jarida ta ƙasar Isra'ila sashen harshen Larabci ta rubuta cewa ta'ifatun Yahudiya ta hauli rasul ila Iran. أقارب أعضاء الطائفة طالبوا إسرائيل والولايات المتحدة بتدخل لمنع مغادرتهم Mala ila Iran. Wato إيران jama'ar Yahudawa suna ƙoƙarin kaiwa zuwa ga ƙasar Iran. makusantan waɗannan jama'a sun nemi a isra'ila da gwamnatin amurka da su shiga cikin al'amarin domin hana waɗannan mutanen barin garin Guatemala zuwa ƙasar Iran. To ‘yan uwa masu albarka menene abin da ya kai waɗannan bayan Allah daga cikin jama'ar Yahudawa tare da suna kan addininsu na Yahudanci suka fuskanci wannan mummunan tsangwama. Kamar da muka faɗi a baya, sun yi ne da wasu muka da wata koyarwa wacce take ta samo asali daga tushe na karantarwar annabawa wanda ya zo a cikin addinin yahudanci ɗin wanda yana cikin abubuwa na gaskiya wanda ake ta ɓoyewa su kuma yayin bincike da zurfafa ilimi suka gane gaskiya ne suka tafi akan wannan tsari daga ciki akwai sanya hijabi ga mata kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoto waɗannan matan yahudawa ne tare da yaransu gaba ɗaya cikin shiga irin wacce addinin musulunci ya tanada abin sha'awa waɗannan da kuke gani 'ya'yan yahudawa ne kuma iyayensu suka ɗora su akan wannan tsari na rufe tsiraici za ku ga suna ɗora yaransu masu tasowa akan rufe tsiraici ko ina mazansu ko masu tasowa suna umarta su da sanya tufa ta mutunci da sanya hula irin da yadda addinin musulunci ya zo da shi to sun gano wannan ne a cikin littattafansu kamar yadda muka ambata muku a baya sun gane cewa a tsarin da isra'ila take a kai da kuma sauran yan uwansu yahudawa na bayyana tsiraici da tozarta aure da yaɗa zina da giya duk abu ne wanda addinin yahudanci ya haramta amma kuma ba sa aiki da shi hakan ce ta sa suka shuzuri suka sabawa abin da jumhurin yahudawa suke a kai wanda hakan ya bayi ga bakin jinin su hakan shine dalilin da ya sa isra'ila ɗin ta kore su kuma duk ƙasar da suka je isra'ila din tare da haɗin gwiwar amurka sai sun sa an kori waɗannan bayan allah domin kuwa suna ganin cewa waɗannan mutane sun sabawa tsarin da suke a kai asali ma ma iya cewa ba su wannan bakin jini ba sai dan alamu suna nuni da cewa bincikensu da gaskiyar da suke ƙoƙarin ganowa ƙarshe zai kai su ga gane addinin musulunci wanda hakan kuma faduwar cibiyar kafirci ne a duniya. Kuntata waɗannan mutane tare da sanya su su zama ba da tsayayyen muhalli su je nan a kore su su je can a kore su haka ne zai sa ba za su ci nasarar yaɗa wasu ba ba za su yi ƙarfin da watakila zai ba wa ainihin wato ko Amerika da Isra'ila matsala ba. To wannan bawan Allah da kuke gani a cikin wannan hoto dattijan mai mai farfara din shine shugaban su kuma shine wanda suke tafiya a ƙarƙashin jagorancin sa bisa fahimtar addinin Yahudanci da ya fi inganci sama da wanda Yahudawan yanzu suke a kai. Ba shakka wannan ma cewa wata alama ce ta shari'a wacce muke fatan Allah Ubangiji ƙarshe haskaka zansu da su zama musulmai. Misali wannan baiwar Allah da ke cikin wannan hoto za mu ga cewa 'yar sanda ce tana ɗaya daga cikin jami'an tsaron ƙasar Isra'ila. Kamar da kuke gani a wannan hoto tana sanye da hijabi ta sanya kaya na mutunci waɗanda ba sa nuna tsiraici daidai da yadda addinin annabawa ya bayyana wanda kuma haka hakikanin yahudanci ya tabbatar a makiya addini masoya san zuciya suka gurɓata, suka canza wannan baiwar Allah asalinta tana ɗaya daga cikin jami'an tsaro na ƙasar Isra'ila tana wa gwamnati aiki ka da za ku gani a cikin hoton nan ga ta nan sanye da kaya ƙanana irin na zamani a nan gurin ma za ku ga tana rungume da wani bawan Allah nan kuma ga kamar dai ko abokin aiki ne can kuma ga ta nan ma tana sanye da mini skirt wanda yake nuna tsiraicinta wannan duk lokacin tana kan bata ne tawa bayan ta gane gaskiya sai ta daina wannan abu albarkacin kiranta da wani daga cikin yan ah, wannan kungiya yayi ya nuna mata haramcin haka a cikin addinin yahudanci karshe ta gane gaskiya kuma ma ya nuna mata yin aure shi ya fi mata alheri sama da ta zama tana yin aikin ɗan sanda da karshe dai baiwar Allah nan ta ajiye aiki ɗin kuma ta dawo ta ainihin aure shi wannan mai yi mata wa'azi kamar da kuke gani a cikin wannan hoto ga sunan tare to mai gidanta ne kuma bisa rahamar Allah bayan shari'ar da Allah ya bata suka yi aure kuma gashi ma dai Allah ya mata ta tagomashi ya azarta ta da samun ɗa tare da wannan bawan Allah kamar da kuke gani a cikin wannan hoto to ƴan uwa duk wannan yana nuna muku cewa addinin musulunci gaskiya ne duk da yake dai waɗannan mutane ba su shigo addinin musulunci ba amma babu shakka sun yi bakin jini ne a wajen ƴan uwansu saboda sun kasance addinin musulunci kasancewar wanda ya gane wancan abin da yake akai na bayyana tsiraici da ta aure hakan ba daidai ba ne ya daina ya koma kan asalin abin da yahudanci ya zo da shi to da yiwuwar ana sa ran da ya gano hakikanin annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin littafansa ta yiwu a ƙarshe ya bar wannan addini ya koma addinin musulunci kamar da naga wata isra'iliya wacce ta je da niyyar ta kore dr zakir nek amma daga ƙarshe bisa albarkar ubangiji ya gane da ita ta karbi musulunci a hannunsa musamman ta ce ta gani a cikin littafansu a irin binciken da take wata magana da ake ɓoye shi shine Isa ya yi bishara da zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da safofin da iya bincikenta sun ɗabbaka ne akan annabi Larabawa Annabi Muhammad da alayensa da sa baki ɗaya to haka muke fata su ma waɗannan Allah ƙarshe dai ya haskaka ƙirjinsu ya kai su ga shiga addinin musulunci da wannan muke ƙara kira ga waɗanda suke masu raunin imani a cikin al'ummar musulmai Allah ya muku baiwa ya muku ni'ima addinin ku tun farko kun gada iyaye da kakanni cewa a rufe tsiraici ba wanda ya ci nasarar gurɓata muku wannan amma rana ɗaya saboda son koyi da wasu da kuke kallon wayayyu ne kuka ɗauko wannan riga ta tsiraici kuka yafa a jikinku kuke ganin wayewa ce to yahuda wannan dai a duniya ana ganin dai kusan yanzu su ne tushen wayewa duk wani fatsara da lalacewa da ake da sunan wayewa ana ganin su ne tushe to ku duba yadda daga cikin su ake samun wasu suna gane gaskiya suna koma hakikanin abin da addini ya zo da shi to wannan da zamu gane cewa addini shine zaman lafiyar dan adam duk wanda zai wa addinin musulunci izgili to a ƙarshe zai gane addinin musuluncin dai shine gaskiya ba karamar asara bane Allah ya ka dan adam musulmi ya maka gata irin na addini wanda ya dace kowane addini na gaskiya wa ƴaƴansa amma kai watsi da wannan gata ka dawo kana ganin addinin musulunci gidadanci ne to tafiya dai ta tafiya da sannu gaskiya za ta yi halinta babu shakka wannan ba karamin abin mamaki ba ne. a ce ma waɗannan gaba ɗaya Yahudawa ne waɗannan mata da kuke gani dai su ɗin ne dai waɗancan da muke magana a kai tare da yaransu gaba ɗaya yahudawa ne waɗanda suka gane cewa sanya hijabi da sanya niƙabi da rufe tsiraici ta ko'ina shine hakikanin abin da addinin yahudanci ya zo da shi kuma suka koma kai alhamdulillah allah ka ƙara nuna bayyana gaskiya a duniya Allah ka ƙara nuna duniya cewa abin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne wannan yana ƙara fitowa da mu'jizar fiyayyen halitta annabin tsira annabin rahama sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam to yan uwa masu albarka bari mu dawo labarin waɗannan yahudawa a bayan an kore su daga ƙasar Isra'ila sun koma ƙasar Kanada, wanda nan ne suka fara samun mafaka domin su yi addinin su ba tare da tsangwama a daga wani ba a cikin kasar Da farko shigar su kasar Kanada, sun shiga lami lafiya sun fara rayuwa lami lafiya suna addinin su ba tare da wata tsangwama ba har ma sun fara samun damar ainihin wato samar da makarantu nasu a inda za ku gani a cikin wannan bidiyon wata malama tana koyar da 'yan mata masu tasowa da ƙananan yara addinin Yahudanci ba tare da wani ya nuna musu bambanci ko ya ƙoƙarin daƙile su ya hana su yin wannan addini nasu ba. To kun gani a nan wannan malama ta ɗauko musu wannan maf tana nuna musu a cikin ilmantarwar da take musu to haka waɗannan yahudawa suka rayu a cikin wannan ƙasa suna yin addinin su suna samun kulawa ta musamman babu wanda yake cutar da su kuma yaransu su ma haka suka taso suna koyin ilimin zamani da ilimi na addininsu, babu wata matsala to amma kuma daga bisani sai matsala ta fara biyo baya daga ina matsalar ta biyo baya sun fara fuskantar barazanar a jami'an tsaron kasar a inda kawai matansu suna cikin gida sai dai su ji sun fada musu a inda hakan ya baya ga kwace musu kananan yara masu raunin shekaru waɗanda ake zargin cewa da aka kwace waɗannan yara an sa su wani abu ne wanda bai dace ba har ma sun koka da cewar wato sojojin waɗancan ƙasa suna lalata da kananan yaransu ko ma suna yi wa matayensu fyaɗe. to an tuhuma cewa wannan wannan makirci ne na kasar Isra'ila ita ce ta kunno musu wannan wuta domin nan ma din da ya tsangwame su wanda zai sa dole su bar wannan ƙasa su ta yawo a duniya ba tare da wani tsayayyen muhalli ba to babban matsalar da suka samu a ƙasar ƙasar Canada tana da tsari na wulakanta aure kamar da kuka san cewa ƙasar Faransa ma tana da wannan suna da tsarin a ƙyale yara ƙanana masu raunin shekaru su yi abin da suka ga dama har ma an ce a ƙasar Canada ɗin yaro ɗan firamare mai kimanin shekaru shida yana da ‘yancin ya ce yana so ya zaɓi canja daga namiji zuwa mace ko mace ta ce a canja ta zuwa namiji babu shakka wannan zalunci ne a ina yaro mai raunin shekaru ya san ‘yanci balle ya nemi ‘yanci na har ya bar jinsinsa na ɗan adam zuwa wani kuma wannan ba za a taɓa kiransa da suna ‘yanci ba a iya kiransa da suna ta yake haƙƙin ɗan adam ɗan adam ne yake so ya koma dabba kai kuma ka goyi bayansa akan ya koma dabba ɗin to abin takaici ‘yan uwa za mu ga cewa ƙasar faransa ita ce ƙasa mafi girma a yanzu a duniya da take ta maganar 'yancin addini 'yancin ra'ayi 'yancin kaza 'yancin kaza wani hoɓa a ƙasar faransa ta yi domin dakatar da isra'ila ko kuma yin allah wadai da abin da isra'ila ta yi wa ɗannan mutane haka ƙasar amurka wace tattauna a wani ƙalubale suka kai ga ita ƙasar Isra'ila ɗin ma aka san hakan ma sai taimaka mata da ake zargin a tana yi domin ganin bayan wannan taro na Yahudawa waɗanda suke da tsatsauran ra'ayi a wajen su na addinin Yahudanci wanda ya saba wa manufofinsu na kawo New World Order wanda tsari ne na addinin bautar shaidan wanda suke so su haifar a wannan duniyar wanda mun faɗa a baya ya saba wa addinai baki ɗaya ya saba addinin musulunci da na Yahudanci da na Kiristanci tsari ne na maguzanci zalla wanda suke so su samar a ban ƙasa Allah ubangiji ya kyauta idan muku manta ba a baya mun kawo muku shiri na musamman akan yadda ƙasar Faransa ta yi wani tsari ta yi wata doka cewa an rage adadin shekarun da yarinya za ta iya shiga karuwanci a da shekaru sha takwas ne to amma yanzu an rage yarinya mai kimanin shekaru sha uku tana da yancin ta shiga duniyar karuwanci wani abin kunya da ƙasar faransa ta yi ta yi ƙoƙari ta samar da wasu wato ma'aikatan lafiya ta ƙasar, ta samar da wasu ƙwayoyi, waɗanda za a ba yara mata masu ƙananan shekaru 'yan kimanin shekaru sha uku su sha domin hana su ɗaukar ciki subhanallah maganin hana ɗaukar ciki kuma ƙasar faransa ita ce ta ɗauki nauyin yaɗa wannan waɗannan magunguna to kaga ba sa faɗa da zina a'a suna faɗa ne da aure da'ima abin kunya wanda ya fi wannan muni yanda ƙasar ta fito ta shelinta cewa sun hana auren wato ko auren mace sama da ɗaya haka kuma na'am sun hana aurar da ƙananan yara ba su yadda namiji aure sama da mace ɗaya ba ko kuma ainihin wato a aurar da yarinya mai ƙarancin shekaru amma idan zina ne ba laifi sa iya zuwa su yi mutum in zai zina da mace ɗari ma ya je ra'ayinsa ne zaɓinsa ne yana da yancin haka amma a aure ne ba su yadda ba to haka ma fa ba su yarda yarinya ƙarama ta yi aure ba ba kuma sun yadda yarinya karama mai shekaru sha uku ta je ta zina hasbunallahu wa ni'mal wakil to waɗannan mutanen su ne fir'auna wannan zamanin sai dai kawai mai fatan Allah ubangiji ya nuna mana ƙarshen su irin yadda ya nuna mana a ƙarshen magabatan su yan uwa bayan tsangwama ta yi tsanani ga waɗannan yahudawa a ƙasar Kanada, ƙarshe dai ba su sami nasarar ci gaba da zama a ƙasar ba dole suka matsu ga barin ƙasa ɗin suka tattare nasu nasu suka bar kasar suka fara tunanin ina za su nufata kamar da kuke gani a wannan bidiyon lokacin da suke kwashe kayayyakin su ne suna kokarin fita daga cikin kasar Kanada zuwa wata ƙasa ba shakka su akwai ban tausayi a kun gansu ko inda suka ranka ya suka bar kasar bayan sun bar kasar Kanada ne suka nufaci kasar Guatemala wanda nan ne gurin da suka fara samun mafaka nan kamar da kuke gani a cikin filin jirgi ne lokacin da suke ƙoƙarin tafiya ga Guatemala daga ƙasar Canada a inda aka samu rahotanni da yawa sun yada cewa ɗaruruwan Yahudawa suna ƙoƙarin barin ƙasar suna ƙoƙarin yin gudun hijira zuwa ga ƙasar Guatemala wanda nan din ma dai dandanan ƙasar Isra'ila din ta yi ƙoƙari ta hana su a su shiga wannan ƙasa amma dai sun shiga daga bisani amma kuma da ƙarshe din nan din ma dai korar su aka yi a ainihin wato ko inda suka bar ƙasar suka nufaci ƙasar Iran a ƙasar Iran ita ce ƙasar da suka zaɓa domin su gudun hijira tambayar anan shine me yasa suka zaɓi ƙasar Iran ba su zaɓi wata ƙasa daga cikin ƙasashen Turai ba amsa anan shine saboda suna ganin ƙasar Iran din ita ce ƙasar da take ba ta wani addini wacce take ƙasa ce ta addinin musulunci wanda suke ganin cewa a cikin Iran din ba za a tsangwami tsarin da suke ganin ya yi kama da tsarin musulunci ba misali a nisantar abubuwa na zina da alfasha da aurar da mace yarinya Don suna da ra'ayin aurar da yarinya mai raunin shekaru irin yadda musulunci ya zo da shi su waɗannan yahuda ɗin wanda hakan ya saba manufofin isra'ila da amurka sai suka zaɓi ƙasar Iran domin suna ganin a can ba za a hana su ba sannan sun ga cewa uniform ɗin da suke sawa na baƙaƙen kaya ya yi kama da irin uniform ɗin da wato 'yan shi'a suke sa a ƙasar Iran suna ganin in sun je za su saje da su sannan kuma uwa uba ƙasar Iran ɗin ta tana da wani sansani babba wanda shine birnin Asfahan da muka san babban birnin Yahudawa ne wanda a halin yanzu ma akwai Yahudawa a ciki yana nan a cikin ƙasar Iran. To waɗannan dalilan ne yasa waɗannan bayan Allah suka zaɓi shiga ƙasar Iran domin suna ganin za su zauna lafiya a ƙasa ɗin ba tare da fuskantar irin waccan zangwama ba sai dai a halin yanzu ba mu sani ba wani mataki isra'ila take niyyar ɗauka akan waɗannan mutane ma yahudawa waɗanda suka saba addinin su da manufofinsu suka ɗauki addinin yahudanci wanda suka kira shi da suna shi ne hakikanin addinin yahudanci na gaskiya wanda ya fi kama da addinin musulunci wanda mun gani a baya har ma sallah suna yi a cikinsa. To da wannan ne ‘yan uwa muke ƙara kira ga sauran ‘yan uwa musulmai da cewa mu addinin mu na musulunci mu sani cewa zamani zai zo fa dole ne addinin musulunci dan dai ne gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya haskaka zakatan waɗannan mutane su gane addinin musulunci su shigo shi don ba shakka na tausaya musu sosai domin sai da na zuba musu da kwalla domin mutum ne mai mutane ne masu neman gaskiya amma kuma Allah dai ya fara haska musu muke gani amma har yanzu da saura fata muke Allah ya sa su gane musulunci shine gaskiya wanda gudun haka ne yasa suke fuskantar waccan a mummunar tsangwama daga ƙasarsu kuma insha Allahu muna fata Allah ya nuna mana ranar da za su gane musulunci gaskiya ne su sallama su to ƴan uwa darussa mafi girma da za mu ɗauka wannan labarin darasi na farko kun riga kun ɗauka shine alamu da suke nuni da cewa addinin musulunci nan ne gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin dalilai akan gaskiyar addinin musulunci zai wuya kaga wata manufa ta addinin musulunci ta je ƙasa ko ba daɗe ko ba jima sai kaga Allah ya haska wasu daga cikin mabiya addinai sun gane wannan manufa ɗin ita ce manufa da tafi dacewa da wannan addinan da suke ta a wanda dama asali Allah ne ya saukar da su aka, aka gurbata su darasi na biyu da zamu ɗauka shine irin tsangwamar da mabiya gaskiya suke suke suke fuskanta a duniya idan waɗannan yahudawa ne sun yi wannan bakin jinin a wajen yahudawa ƴan uwansu saboda kawai sun ɗauki wani bangare wani sashe na gaskiya kaga kenan ba mamaki dan musulmi suna fuskantar tsangwama sama da wannan to kaga kenan kada wani ya rika dabuwa da zagin masu zagi da cin mutuncin masu cin mutunci waɗanda suka sabawa abin da ya fahimci gaskiya ne shi yasa zaka ga a kullum muna ta kokarin nuna wa ƴan uwa musulmi cewa a riƙe sunna a nisanci bid'a a ƙoƙarin mu na wayewa da musulmi kai a muhimmancin riko da sunna da illa bid'o'i ne wasu suke zagin mu tare da ci mana mutunci to kada mu damu a domin idan muka duba bala'in da wato yahuda suke ciki da sauran mabiya addinai a duniya yanzu shine bid'o'i bid'o'i ne sa suka sa aka gurɓata addinan nasu aka kau da gaskiya aka shigo da ƙaryayyaki kuma ga wasu daga cikin mabiya addinin sun gane cewa gaskiya hakikanin asalin abin da addinin ya zo da shi aka ɓoye su kuma suka gano yanzu suke yi wanda hakan yake nuna ma mu ma al'ummar musulmi in ba a yaƙi da ƙari a cikin addini da bidiyo'i da canje-canje ba haka addinin zai gurɓace ya dawo ya muni irin yadda waɗancan addinai suka yi muni da haka muna ƙara kiran 'yan uwa musulmi da mu riƙe abin da manzon Allah ya bamu kada mu zama masu kunnen kashi mu zama ɗan nayi ina yi bari na bari kar mu zama waɗanda za mu riƙa cin sabula ko gyaran annabi duk abin da annabi da sahabbai ba su yi a matsayin addini ba mu haƙura mu yi abin da suka yi da hakan ne za mu tseratar da kanmu mu tseratar da yan uwan mu da addinin mu kuma mu samu hujja gaban Allah ranar gobe alkiyama akan cewa mun yi abin da aka samu a ƙarshe muna wa daukacin mabiya alfurqan wal tv da ma waɗanda suka kawo ziyara fatan alkhairi nagode wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh